Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger, sachant Hausa studio Kalangu, Carpe biyar da minti talatin ga kanun labarin. A jiya an girka wani takaitaccen gwamnati a ƙasar Mali a cewar Dr. Ali Tunkara mai nazarin al'amura hakan na iya zama wani budin samun mafita ga rigimar da ƙasar ke fuskanta za ku ji cikon bayani yin azumi a ranar hawan arafa ibada ce mai shafe zunuban shekara biyu ga duk wanda ya yi azumin alarama ali ben sala zai bamu cikon bayani a cikin shirin Rishin kwanciyar hankali a cikin jihohin Doso da Tilaberi ya razana tattalin arzikin garin Bonkuku mata masu aikin fata na fuskantar matsalar sayar da kayansu. Yau talata 28 ga watan Yuli 2020 barkamu da haka Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun. Yin marabus kai tsaye na 'yan majalisar nan 31 da 'yan adawa suka nuna rishin amincewarsu da su girkin gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa da girkin wani kwamitin bincike domin ƙayyadewa da sanin wa'anda ke da hannu cikin lamarin da ya haddasa mace-macen da aka samu a yayin zanga-zangar ranakun goma sha ɗaya da sha biyu ga watan yuni a ƙasar mali wa'annan su ne shawarun da babban taron gaugawa da ƙungiyar sediyawa ecowas ta gudanar jiya ta hanyar na'urar bidiyo bisa ga rigimar siyasar da ke wakana a kasar mali haka dai radio france international rfi ta bamu bayani yau da safe tuni ma an girka wani gwamnati mai kumshe da mambobi shida a takaice wanda bubu sise yake matsayin prime minister sai dai rukunin mouvement du 5 juin shi kam ya yi watsi da shawararin babban taron da sai ta yi a faɗar majiyar guda. Bayan shawarwarin da aka ɗauka a yayin zaman babban taron gaggawa na shugabannin kasashen shirya jiya bisa halin yanayin siyasa a ƙasar Mali, a maraicen ranar shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita ya girka wani gwamnatin takaitacce domin samun mafita ga matsalar. Domin samun ra'ayin Dr. Ali Tunkara Daraktan cibiyar ƙididdiga ga batutuwan kwanciyar hankali da dubaru a yankin Sahel, Tanan Fudai Ahmed ya tuntuɓe shi a wayar tarfo ga kuma fasarar kalamun nasa. à Dangance da karamar gwamnatin da shugaban kasa ya kafa ma'aikatun ministoci masu mahimmanci daban-daban musamman na kuɗi yana rike ne cikin hannun wani na kusan shakadin nero sosai wanda yana taka muhimmiyar rawa a al'amarin da ke faruwa a kasar Mali a baya-bayan nan. Ana iya cewa an kama hanyar warware wannan rikici ta hanyar amincewa da irin wannan gwamnati da ya kumshi wani bangare na gungun msenk Gungun na MSNK ya karbi wannan gwamnati da mabambantan ra'ayoyi. Makusantan Limamu Dikko sosai sun gamsu da shawarar sai da yawo. Amma kada a manta akwai wasu mambobin na MSNK da ke ganin cewa cibiyar rikicin ce aka sauyawa wuri kawai. Ba samar da mafita ta gaske ba. 'Yar jaridan nan kuma mai ma'amala da yanar gizo 'yar ƙasar Nijar Samira Sabu ta samu kanta yau da safe a faɗar Metir Budal ɗaya daga cikin lauyoyinta da studio Kalangu ya tuntuɓa ta wayar talfo. Jujin da ke kula da batun ya ce laihin baya da makama. Abin tunasarwa shine Samira Sabu an tume ta ne da zargin yi wa Sani Muhammadu isuhu mataimakin daraktan harabar shugaban ƙasa ƙazahi kuma aka kargame ta a gidan kasan yame tun ranar goma ga watan yuni 2020 a cikin ibadodi lada da ake samu a cikin wanga watan zulhaji mai tsarki akwai azumin ranar hawan dutsen arfa azumi ne mai shafe zunubai na shekara biyu ga wanda ya yi shi kamar yadda alarama ali ben sala ya bayyana ma musa hassan ta wayar talfo Manzon Allah yana cewa ranar arfa babbar rana ce da rana take haskakawa har zuwa faduwata Mahajita da suka samu damar yin aikin haji an ce su ba za su yi azumi ba. Amma duka wanda baya cikin aikin haji don a rarraba rahama ga sauran da ba su samu tafiya aikin haji ba. Ana son kowa ya azumci wannan rana ta arfa. Idan mutum ya azumin ranar arfa za a goge masa zunubansa na shekaru biyu da shekara da ta huce da rahama zuwa ga shekara mai zuwa a cikin waɗannan kwanaki goma idan mutum ya samu dama ana son ya yi azumi sannan kuma mutum ya yawaita hailala allahu akbar subhanallah alhamdulillah ba wai kawai a masallatai ko a bisa sallaya ba a bisa tituna a kasuwanni a ma'aikatu a cikin mota kai ko ina bari mu yi tattaki gabacin ƙasa Makiyayan karamar hukumar karkara ta Fulatari cikin jihar Difa na fuskantar wata cuta mai bala'in kashe ƙananan dabbobi. Wani ɗan asalin garin Muhammadu Sale ya sa kira da cewar idan ba a ɗau mataki ba da gaugawa bala'in zai ta'azzara. Waƙa baƙi mai ita ta fi daɗi ga kalamun da yama wakilinmu Grema Ali Muhammadu na gidan rediyon Mangari. jiya litinin na je filatari daga can na wuce garin ziyara a wajen yin uwa abinda na gani a can ya ban tsoro na ga waki na dabbobi shine a cikin tambayoyin da nake suka ce min ai gaskiya wannan dabbobi ai sun ji masu mutuwa suka ci su ah, kawai suna ga dabba lafiyan ta kalau kan washe gari ka ga ta faɗi ko kuma ka ga ta ga tana tana dan zawo zawo sai ka ga ta faɗi wanda suka samu suka fede da suka fede suka ga madaciyar tana kumbura ina ga dabbobi sosai kuma abun ba kyau gani don shine ma na sashe domin in akwai abin da za a iya yi a kai da na dawo na je elevage da na je elevage shi babban bayyana amma na iske mataimakan shi sun ce mini eh gaskiya wannan abun suna da labarin hideja ma shi ya shiga cikin komin in fulatari da gelbeli sun nuna mini cewa deja sun dauki matakai wanda za su kawo karshen wannan abu daga difa bari mu koma babban birnin kasuwancin kasar niger 'Yan sana'ar dabobi nama fata da shima na jihar Maradi tun ranar 24 ga watan Yuli suke gudanar da kasuwar baza koli ta ƙananan dabobi albarkacin sallar layya. manufar ita ce baiwa makiyayan damar samun cin moriya a daidai wannan lokaci bayan kwanaki hudu dai masaya basa tururuwa a gun kamar yadda shugaban tsarin usman ali ya shaidawa wakilinmu muhammad mamman Kusantowar sallar layya, shama'a mafi yawa ba su da gurin da suke ajiye raguna. Don haka ne har yanzu kuke gani babu cinkoson masaya. Muna tsammanin jama'a za su zo. Akwai raguna sosai ga sunan birjik kana iya samu nan jika arba'in har zuwa jika ɗari uku. Farashin yana da sauki. Akwai akalla mafi yawan wakilan jihar a nan. Makasudin wannan baje taron kolin shine baiwa makiyaya damar su zo su sayar da kayan su da kansu ba tare da shiga tsakani ba. ba saboda jama'a suna amfana ba tare da sun bi ta hanyar wani mai shiga tsakani ba. Euh, a fannin kiwon lafiya kuma bazuwar cutar COVID-19 na ci gaba zuwa ranar jiya mutum dubu daya da 132 aka wa gwajin coronavirus a ƙasar Nijar. a cewar daraktan harabar sa ido da kokowa da batun alloba dr adamu mustapha kaso biyu cikin uku na wa'annan wato 1,132 maza ne kuma kaso 88 bisa ɗari na wa'anda suka kamu masu shekaru ne fiye da 45 bari mu saurari bayanin nasa Mutum 1,132 ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar corona. A cikin waɗannan mutane kashi 32 cikin 100 mata ne, wato kashi guda cikin uku. Su kuma maza kashi 68 cikin 100, wato kashi biyu cikin uku maza ne. A game da shekaru, an gano cewar mutane masu yawan shekaru ne cutar tafi kamawa, wato masu shekaru 45 zuwa sama. Daga cikin marasa lafiyar su 1,132 kusan kashi 80 48 masu fiye da shekaru 45 ne, kashi 62 cikin 100 na masu fiye da shekaru 60, sannan masu kasa da shekaru 15 kusan kashi 3 cikin 100. Sai dai kuma an gano cewa kashi 42 cikin 100 na waɗanda suka kamu da corona suna da cutar hawan jini, sannan kashi 24 cikin 100 suna da cutar sukari wato diabetes. Bari yanzu kuma mu ga yanda yanayin allobar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar zuwa ranar jiya. A ƙasar Nijar cikin gwaji 33 da aka yi jiya ba a samu ko mutum guda ba da ya kamu da cutar. A sanarwa da harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ya bayyana zuwa ranar jiyan 27 ga watan Yuli ƙasar Nijar ta ƙididdige mutum 132 da aka tabbatar sun kamu da cutar cikin mutum 10,311 da aka gwaji. mutum dubu da ishirin da bakwai sun warke sittin da hudu sun mutu kuma talatin da shida na cikin jinya a zayyanawar majiyar guda. Biyo bayan zubar ruwan sama kama da bakin kwarya ranar Lahadi zuwa Litinin ɗakuna da dama suka rumje a Boso cikin jihar Difa kuma an samu ɓanna da dama. shugaban gundumar da da kanto sun ziyarci angoyi daban-daban domin gani da ido irin bannar da ta abku haka wata majiyar garin ta bayyana ma wakilinmu ina kwana aladauda na lura kana cikin fara barka malam musio kana lafiya ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa buhu biyu na lemun tsami buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. Abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alaji, saurarani sosai. Wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ana Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi. Idan za a tari ko a atishewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamun a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. To madalla da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Matan bankuku cikin jihar Tilaberi na gadan-gadan ga aikin fata, kayayyakin ado da suke yi, masaya da ke zuwa daga sauran jihohi na yaba fusa'ar tasu. Ɗaya daga cikinsu, Rahi Ibrahim, ta bayyana ma wakilinmu Saidi Abdu yanda al'amarin ya kasance ga zubin firar tasu. Baicin noman rani da kiwon ƙananan dabbobi da matan bankuku ke yi suna kuma yin aikin fata wadda suke sarrafawa zuwa kayayyakin ado iri daban-daban. Mun tar da kusan mata ashirin da ke yin wannan aiki a kasuwar bankuku. Ɗaya daga cikinsu mai suna Rahi Ibrahim ta yi mana bayani kan yadda suke gudanar da wannan aiki da amfanin da suke samu da kuma mutanen yankunan da ke zowa sayan kayayyakin nasu. matasan kai ne muke yi da kuma shakkuwa da albai da dai sauransu. Fata mai gashi ne muke saya, sai mu jiƙa shi da itace, mu wanke shi da bagaruwa da kuma ƙara mishi kayan gyara muna sa mishi abin da zai sa ya yi walƙiya. in mun yi kokari a sati muna samun fata hudu zuwa biyar in kuma kasuwa ta yi kyau muna samun jika uku zuwa jika uku da rabi in kuma ta ɓaci muna samun ɗari uku hudu har zuwa ɗari biyar akwai mutanen da ke zuwa daga mali suna saye nan kuma ƙasar Nijar akwai waɗanda ke zuwa daga dogon duci daga kurfai in sun zo muna samun ciniki sosai in ku ba su zo ba babu ciniki kuɗin da muka samu mu fidda uwar ka kashe abin da za ka kashe sauran sai ka sayi wata dabbar ka sai dai wannan sana'a ta su ta sha da baya sanadiyar matsalar rashin tsaro a arewacin jihar Tilibiri wadda ta sanya mutane ba su ba saye kamar yadda ya kamata saboda haka matan na fuskantar matsaloli da dama in ji rahi ibrahim in ka kawo kayan aikin shi za ka iya saida shi ka samu kuɗi da ke da dama-dama amma yanzu in ka tafi ka dawo ka saida kuɗin bai isan ka ina ne tashin hankalin yake ba a ɗaukan da yawa tunda ba su samun shiga da su cikin daji ba su yin nisa in sun ɗauka ma nan dai tsakanin su suke saidawa su dawo duk da yake akwai matsaloli da dama a game da aikin nasu matan suna samun abin da suke tsira da bakunan su cikin wannan sana'a A gaida Asumana Shina da Rakiya Armi da Fasara. Ayyukan hannu na mace wane tasiri gare su a cikin rayuwar iyali da zamantakewa? Ma'udin Maharar Studio Karu kenan a maraicen yau da Rafika a tayar za ta jagoranta. To madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan na Arlit Malaman Mangun ke muku salama a lafiya.